الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gbogbata ni tabbati Allah salatu yato ya ci da amince ne tabbati a nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na safu ko yashin wa 1436 na diwa safu gowa jini ya sa gutu a baci 2015 kare na miladiya ne ya cewa ga kafin littafin al'aqidatul islamiyya ya shek muhammadu ibn jamil zini ko hmm. sai kafin yanzu kuke wuta ce man ga haƙƙun layi ala libadi haƙƙiyar su shi na tace wujujonin su'al daga e bigan limaza halakan allahu Kina allahu ci jali ta yi jawab ije wa halakan allahu lina abu da hu allahu jali ta yi jebo yi jibuti yi wala nushrika bihi shay'an imigala induro patuchi Wa dalilu qawluhu ta'ala wadalilu qawlullahi ta'ala dalili ya ga nace shi zatu daga wa wama khalaqtul jinna wal insa mijali ta yajin be zan shi jan illa liya'budu sai ba ga jibu ta yani wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam be ga na nabi sallam alaihi wa sallam haqqul lahi alal ibadi hakiyar ce ta ce wujujo ayyabudu ajibu ta yi wala yushriku bihi shay'a magana duwa fo ba cimo da alai su'al dagaji ma hiya al ibada ke ibada jawab eje al ibadatu ibada ismun sunnuyo jami'u na ku kai kalada lima yuhibbuhu yi yana tucewa min al aqwali ya gaji wal af'ali bi tujina kad du'a ya du'ana was salati ke sallana wal khushu'i ke khushu'ina wa gairiha ne ke wace majin na jare qala allah ta'ala sai ce la tun daga kul gaga inna salati lila kika sallayani wa nusuki to yana mai zuna wa mahayaya to rayuwa mi wa mamati to ajaleni lillahi rabbil alamin sai ce na jali ta kwata na gawo nusuki babon na yi zabihi lil hayawanat zuzuna mai zudabba jina wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga qala allah ta'ala ce ce latin daga ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in wuja watson ba da mi be ba mi be yanga cina ahabba ilayya wa wa mafi mi gan ko mi ya wa gan le mabtaratuhu alai yana mi haji wajibi ta ci bona hadithun kursiyin rawawu al-bukhari hadithu kursiyin al bukhari gobe nan su haɗe gaji kaifa na abudullah ke yajibu ta jiya Allah jawab eje kama amarana Allah mina Allah je forona wa rasulu da tucuna qala Allah ta'ala sai ce latin daga ya yi wallazina amanu ya na ja imani jina ati'u Allah ya bi tuceci wa ati'u rasula da mai me tucu wala tubtilu a'malakum e mai ganyi da tuye shi ma wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man amila amalan sanaga ga lutun do laisa alayhi amruna umurni ta ci wannan fa wa raddu a ga hanyar da su zawuce rawa muslim ai zairu makbuli a go ibada zawuce ai bane ya loji na wale ba wale ba su'al ya gaji hal na abudullah khawfan wa raja'an mai yajibu ta jiya ce ce bane ya su ne khawfan wa tama'an mai yajibu ta jiya ce ce bane ya su ne mai ba kau mai mai da kaununa jawab eje na'buduhu kazalika e ya ji buta jiya sai ce haci naga qala Allah ta'ala sai ce latina waga amiran ibadahu sai ce jiwuyu foro ga waduhu ya gaje yi sai ce ji buta yi haufan wa tama'an gani da su ngai khawfan wa tama'an ci giya bai da kwadari وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال اسال الله الجنه ba janna be sokoi wa uzu minan nar mai ba tsari be sokoi soko gani be ne rawahu abu dawud bi sanadin sahih ma huwa al fil ibada ke ihsan da ibada jibu jawab al bolo bolo huwa ngai ta'ala wade murakaba ya tsoye ce fil ibada ce don ibada jin waga ya ji ibada wasu fil ga tsoye ce lewaye tsoye ce ɗin hannu wa ya je bugu lan waje waje kala Allah ta'ala tsoye ce lati daga allazi ya raka ita Allah su an ta'ala wa lewaye shi da ta ku kaku na wayan nan kina wata kallubu ka fi sajidin nan da shi ya zai wa takin da ya ji su da ma na shi ya suke na كم نو ده سلاسل داكون داكون في بيري باتا تشي في ليو تو ولا بيشا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللسان bolo bolo an ta'budu Allah wajibu to ya ce ce ka annaka tarahu to ga wai liwe nan fa in lam takun tarahu kaga wai wai liya fa innahu yaraka ce ce wai liwe wale ga haqqullahi ala ibadi hakke yace shi na ta ce wujona kun diga wakila Allah wata yi. ga Allah wajen halitta je wai jibuti bugi ga lai lura ko ba ci ma ya e wala to yaci ga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun to yaci halitta ya ji ni bai zanya sai ba ba ji buta yawo to ta je je boye zo ba am hasibtum anna ma khalaqnakum abasa wai ya ko halitta je boye zo wa annakum ilaina la turja'un annabi sallallahu alaihi wasallam ga ala al ibadi hakke ya wuce na ta ce wujona an ya abudu a ta ya ce wala yi shirin ku biyi shi a maganar lura fau ba ci ma ga malaka kuna ni da adamu alayhi salam a cin shi daga aljanna wani sai ta gagan in ba ya ci yannakum ne hudan famani taba hudaya fala ya zillu wala ya ba wumiya ba waya biya ya daga ba mu zane ga ba wai mina wa giya wa ma le bai baya wa mana rado an zikiri zane ma ga fa tupa fa mi lugwa ya suku sayin da lagu ma'ishatan danka wana shiruhu yawmal qiyamati a'ma ebogo ezojibu to ya to ci to ci ji sama da kiji eboye zoba to ci juje eboye gaskiya. go ji gani ako o ma le ga zan ci shi rayuwa ina da dijo nan zan ci da ji rayuwa yan ya kulu da ade fi dabba bi dabba ga zan da yi kuma ji gane ku zarum ya kulu ya mata ku ayan wa ilimul amal wa sofa ya lamu aya ta aja ma fi afi amma fi aje guru kwara kwara ja amma laga so ya ta ba ta adali zan wuce rayuwa na ja aji kawai gina aji aji ndoro rayuwa ba ta ki gina ni ta ji aji da ta ku a gizan na mutunci a bukuki da zanen a ga na gabanza Allah zannan ni aji zanen tsamin aji zanen kazan zanen jami'in fari kyami fi jama'a kamar ga kuɓe tiyo zanwaci yana gaji rayuwa na a ta ci ba ugwa ya ji ba ta ci nake yi to za shi yi ina na daga man da ila da lalati za na yi za shi yi na fa lai wuzurwa laifin wa ɗaya tiyo wuzur man amila biya mi gari ya kusa mina wa zari she a nan ya buga ya zubi kiyafu ki manufa ya mi rayuwa wanda ba kila sai shi jali ta miyo Yi nan yawon rayuwa gbaru wo babbanin barufu wato ya tagbe wa kyosa barufu sanar kyosa yanci yi sanar rayuwa babbanin da kakuna ji ba ligar bi kakuna obi su ne ke wa jiji nan dukiya na ya ciyawa nan ba wa je ba wa fiyo ilimi na waje nan ki wa ji mai ilimi yawan waga ki waga tuye tagbe ganga lamarin na ji wa ne gan alibi sa san ga ajibanin jannati na matalibu wa ya mamaki zane wa je na ililin wa alufa wa ajibanin nari na maharibu ha ma mamaki da daga wani biciye da na mutu da ya fafaye na mutu na ya yi lugwa wale ya tsoye tijin halitta ya ibada ibada man gwa da ya to sallah to to to aji to to to ko to yi sifar fata na fi kibo aga fi ibada waje da yi sallama aga da ibada wale ya gwanci abu ya ko aga da ibada waje da taimako aga da ibada wa zami aga da ibada waje bolo-bolo da ba dabba shi aga da ibada wa ya yi yoyogi aga da ibada wa ya yi yoyogi aga da ibada wa tono ya zafi aga da ibada wa zariya aga da ibada ina fata aga da kibo aga fi ni ibada wale ya kuskuriyo ya zo ne gami mi dage ji sallame ji ibada ko ba ji sallame ji ibada da jibi da ibada wai da than that kuyo ko wato ma yi al ibada fiye yi ibada ga ibada ga yi suna ko kala da yadda na tsoye cewa min ye gajo e gaji e gaji da bana tsoye cewa ne ke qur'anu bana fakar ma sai tsara dal qur'an ke tuba jina wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minun ke faru jina wa kullu sayfur rabbakum innahu kana gafara ke wani fori mutun guri na wa mur alaka bi salati wa sabir alaiha ke wa kawat ne dina wanha alil munkari ko yanda ya bata ya gajiyo ne yuto ya ci wai wani wanga da niyya ibada wala fa'ali da ya tushi sallah zakka ko tawafi wani ya tawafu bil da ake atiq sujada ji wasu lillahi wa budu rukuji warka wa ma'ar raka ina ko hmm. ba ta wajen tuje na wa ga da ni yayi ba da wani ga kan du'a ya kya du'a na wasu da ci sallah na wani kushu ke kushu ina sai ci mun du'a yi wa ga ba du'a na kulilu wallaha awud urrahman ma ta dufa laula asma'ul husna ya allah ko tura mani do ga ina sai jisna ja ta zuwa iza sa alaka ibadi a ne ne karibu ji buta wata da iza da ne shi gagbe ga kimbo da gami to ba mai gwado ya zane ya jiki nan layi wuni annabi sa sallam ga duwa huwa ibada duwa ga ibada amma ga wa ga gwado ga sai gyara abu ka sai giya ka tuna duwa ba ko ba duwa lokacin ne je lagwa duwa ne sai lokacin ya zaka da su da wani ili abu na ne daga kaku ne zai so ba sai shiga kaku na wajen su da wani ya kaku na mai duniya nan ya kaku ne zagai wa ɗin yi wani shi azumin ya ga shiga wuta yin karshe nan ke tsakanin sallah ya bai kama yana ya gwaduwa lokacin da shiga yana ta wala sallah ji da wili ba da ko mutu la ya kuli na salati wa nusuki wa mahayya wa mamati da da alamin da ko wàlẹ́ lòsìkí bá bọ́ lọ ikí ọ lòsìkí bá bọ́ ẹ̀ẹ́dún ẹ̀wù ẹgbọ́gọ́ ẹ̀ẹ́dún ìbáàdì ọ̀fọ̀fẹ́lì lè rọ̀bíkà wọ́n hà jí sálà tí ó ṣe ọmọ ọdún orí sàdẹ́gá tó yẹ sùn lẹ́nu ojú ṣírìkà kàwé ojú ṣírìkà ojú ṣírìkà jẹ́ wọn àdébí sáà sọ́lẹ̀m ojú kí ọ ṣùgbọ́n ẹ̀sùn sùn ẹ̀dàgá ìgbọ́n àdé sùn lẹ́nu ánìlùkù láì ní ṣáà tá yaji baje wa zan yi guba yaji zagi ma yi ni anabi wazaga waga jega wata sunan biye da biye wato cin ga ya gije an je ibrahim janci ko ko hadisi na ko hadisi na nabi sa sun ga manka ne min billahi wal yawm bil akhir fa yukrim dai fa zalga jima da cikin fali kiyam ne wai ga hunci ko so kuma wade jilayya kuma yi mutu a an hangen yi a a nabi sa sannan ga tsohon tilas daga mata karba ya biya abu da mafitarar na alai ko wuja a watson ba bai ba mai aku ne na mai hadi falila ta ci wani a sha falilla da ya buru na filo hmm. ya za a bi na ci da na fila ji ya shi ba ta su ya ci gba ko aka ke wajibu ta jiya sai shi nan ke mina Allah ga cikin gaji foro nan ya allazi na lawa a tuyo Allah wa tuyu rasula mutu duwa a amalakum ya ne jai majina ya mi tutu ci, me la mi tutu ci e mai gani ya tuye mu ma na zane na ji da mali na sai ji foro da yi na bana sai ci agwa ni ga ji ba da mali ba wani ne za sallan bana sai ci agwa muna bila malallai salai amuna fa huwa rajul zai shi ne ya ji alkaru ya ji wai dubu uku ba mm. na bishe wai dubu wani a ce ne mm-hmm. na da inda bai za ina ne jan kare wuyan ba ba ne sai jan kare no wani ne na ne ya da ne jan kare kamara su kuma ga wasu baka fi nafsika jimai karshe ta ramadana a ga jimai karshe ta ramadana a ga lasar je fahimci ko kamar lasar na ku a da nafi lamis na jino ga nafi lamis ta siya ka zo eh after lasar ga farilla ya ga farilla ya farilla ya wuce ba ta yi mana sallar na jojin nafi ga ga yi kiriya ga nafi bija ta nafi ka gubalin nga na ní pátá wúwó vaut ní ẹgbẹ́ ní kìtì náà tó lè yẹ jí tó kó túrọ̀ ọ̀dẹ̀ yìí àti ẹjí sálà ní tókù jí máa ó ti gádé àti ẹ̀sọ̀ ìsọ̀tú ẹ lámẹ́tì ọ̀tọ̀ ṣàgọ̀ tuntun tó ó sì lámẹ́tì gẹ́ẹ̀dẹ́ dìgbé kánà ọ̀làkùn ẹ̀yí ṣàgọ̀ ìfẹ́ṣẹ̀lẹ̀ daga yanar sai an doshi na fi lalata ya a wọ́n dẹ́gbà àjí túbà ẹ̀wọ̀n lásàwọ̀ láyọ̀dẹ̀bọ̀ wọ́lá túbọ̀ jí ní tàrí kòsò láti lọ yí ó ní kó á túbà jí ọ̀tí láyọ̀dẹ̀bà gẹ́ǹtì ọ̀tí ọjọ́ kí ọ̀tí jíjà rọ̀ ọ̀tí ojú wájú ọ̀tí ọdókùn bẹ̀ láti lájí o tọ́ ń gbá kìkì àjúkù tàjí àtúntò ti bẹ dọ̀sí gẹ́gẹ́ níbi kòdẹ̀rí wẹ̀ẹ́ wọ̀dù wa rahaban wa kanu lana khashi'in kama la arkanu ibada al khawfu ar raja'u dan da al mahabbatu ya guta daga arkanu ibada a zane gaji buta ta ci bai kawai na gaji hawariju dan gaji buta ta ci bai raja'u kawai na gaji murji'a dan gaji buta ta ci bai mahabbatu kawai na gaji sufi dan mun ga buta ta koyi kan nan zugo gaji da sunna wani ya rajawi da almahabbatu wariju a rajawi a almahabbatu shi sufi wuyoko da hmm. ya yi yayi ya guta ta ganin zuciya musulunci wal jama'a fondoro gagun bi awari diye gade wa danan su kuwa lolo aljanna azaba lana, masiba wuce gawa a se be sai gafe timo fondoro fondoro umugayi mulki a gaji zuwa yana mafi ga wani kawai ga yau zo wace daya ce wace ga mana wace jilewa to wace no problem ga wace la yalla fada haba mana la yalla take of everything yóò lé kó yẹ́nà tàfé lè sọ kó bá gẹ́gẹ́ kó jáde dáàbúwà pẹ̀lú ẹnẹ́jì àyán ẹnẹ́jì déédé mà ní ẹ̀ta ti sókún sún fíjì fòndóró ní ànẹ́bì ọmọ àkàrà lámìtọ́ ànẹ́bì dá ọmọ àkàrà lámìtọ́ dá wà lé gan dẹ́gbẹ́ náà wọ́n wu ya fẹ́ la tati yẹn ala gbọ́ yẹn wà náà aláàmù ẹ̀rọ wà sọ̀kú kó ẹnẹ sọ̀kú náà aláàlúwa náà wò yà alúwa aláàmù ẹ̀rọ wà sọ̀kú lẹ̀ sọ̀rọ̀ sọ̀. awo tẹ́lẹ̀ wù máa sẹ́lẹ̀ fi muhammadu fọ́tọ́ àtò torí lẹ́sí azẹ́lẹ̀ zubur. agake ihsanu gonga yan tabuta laka annaka tara fa lam takun tara fa innahu yaraka wale ga babun no de mande di bayani hakima un aki na mataci zanwa ci na ya tsoye ci don bo mini wale nga mini ubo ke ibada nan wọn jọ gani mm. wala ma imanu ji mai tsoye ci wala mai otu tsoye ci waga ne tsoye ci ba batan da ya gafi abu a da ya mm. ke adabi mu wala ma imanu ji ga adabi ya ke adabi ne no ne ko waje a salatu ya ne ya kiya ne biyo inna Allah malaikata yusalluna ala nabiyyi allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to sai ji malaiku je ji salatu ya ne ko ja salatu ya be ba bi shey mi da kiya ne biyo bi wala no tu wa yusu ti wu ta ta du mi da kiya ne nabi bi ye wa nabi bi ci to azbi tuwaqiru amma ka sabi bukuratan la yin so ci tasbihu so ci mu yi mun mini haki ya nabi sa sallan mu ma mun wowa nabi ga ti ta ci wallahi mini a duka ta kuna habale ni wala ji wa walidi wa nasu ajmai mini haki ya nabi mu ga sunna wa shaba yuballi ga shahadu minkum al-ghaib dan ga da wani wucin wani wuni na da da wani a ga wasu gaskiya wani haki ya nabi da bata mu ke ta ci zaube haki ya manci da wani wace cin wa kaza rabbuka an la budu illa iyyahu bil walidaini isa wani bulu bulu bayan ya manci shi wa nan ba wala ta kullu ma ubbin wa ti alo jihadi jihadi to musulunci da sai da izini yayi fa fi ma fajahid ko ga yadda mai bata cin bene da na ciya ya gina gashi ta ba buzun ga ba wuya jiri da ni to ba so ko gina ji albarka yo ko ya gina shi ba hutu fa da adama ga so kulwa ala ba wuya go kwara ga ala ba wuya wai bane wala ba bu kafir be do ne ngoni ya gina ji no ngọ́ni bàbá ọmọ ẹjú sálà ake ẹbí àrùn náà ní akíyè mọ̀jìwà kí a ṣí akíyè mi kí ẹ̀ta tí ó wọ bí náà rẹ̀ bí káwọn tuntun ìmọ̀ àríkà ọ̀tọ̀ èmi tọ́ka ya ìyíṣẹ́ ọ̀yà iná òru yìí wọ́n tẹ̀sán ìdọ́kítà sí tọ́ka fọ́tò fọ́ ìyá wọn fún wọn látọ̀ torí bùnú ọjà àgádùn yẹn fífọ́ ọmọ wọn látọ̀ àdúgbò ńlá tìlúbẹ́ ìtìgẹ́ jíjẹ́ra wọn fẹ́ẹ́ dàgbò sàdákì mọ̀ àkíyà yóò láàyò rẹ̀ wá tùmí sáà sọ́dọ̀ká tì í nà níhìlá wa ma ke yi kasha annabi la tadrubu annabi sallallahu alaihi wasallam eh, annabi ga aya jilidu a duk imra ta jin da labudi ko iza sai yayi yuka kashi ke zai wuji nan tun mai daju ya ta kili lalle ti lo zuga shi ba ke da sabu wale wa ga kiya ki yoci hake yoji ke dabobe na wa ke cime nan wa an fusa kuma na naro kudu an nasu wani jara jin foro guje utsati ta ce mai zami waje daga yana jin foro da tun wuri kan da fundidi ba mura alaka bi salati wasu tafi rana ha ko ga gogiye ga gwalo ya gula musamman ga bisu kulli ne ka ji ga gwalo yi ko kulun ma ne ka ji daga yana so wani wani afa yasa wangi ya ji waje ma wani da anu khalifakum ila ma na hakum anu ko da sauransu hakki ya koke dabobe a sallallahu alaihi wasallam ga zaki ya kuci wani foro ba tunguri wa ka goya tun da zane ga zane ba ne ga wa babu ka ko ba ka zaje lawu ko ya kunga ce ko lawa lawa ke yago da sauransu ba ke ya koci ci ya koci ne wa kiya to ake yadda ba shi ani bi gain da la ka taba na ala shi shay saje bulu bulu kata ci ndondo za ka yi wuge wani za a zaba wa ya ga a aziya fasil zibha wani hidadu shafata wal yurida ta tawu ko dai goya dabba da makamancin su hakiyan makwabci ke da mabe ina da isa a sunan ba za la jibril sai da bija hatta sanan to Allah sai wa risu inda ipata da gakiyo ga ki ne ipata ci da loji kace zalla ta ga ya bi mun daga to ci kawai ci ci ci ali ta ga ga fali kiyami wa da abada ne ba ba ya mukhlisu muna da ga ta duru da mani mufti da zai ga zalla ya ji ya bi nan sahabe ga muflis fi na man la jirama la wala mata ali bi Allah ne muflis na gayi ana be salle bi azuyi da zakai da kaza da kaza amma wani bi ne kun ji na to ko eh eh kun ji wazanna wajen zanne jaya kun ji kaza fi to ne ko aga kula da ladan yanzu yawai Allah ya da wajen to ko ne láti ẹ́ sá lọ́jọ́ kòránù gbẹ́ aláìsànà ọdí kínà aláìsànà ọdí kẹsẹ̀fínà láti ẹ́ kẹsẹ̀kẹsẹ̀ gan wáńtẹ̀ wadai mai bada je bune wace ya sokoci amma ga wale ya halitta ne jauci na suku wajen kiyo wajen uzuri ya wai bago Allah ke ya biga kafin ja muku Allah gafarta mana wa billahi tawfiqi wa amuru afwahu wa as'alu hifzan yaqini min al-ghiyab لأسعد بالفوز المدير مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته